Lahadi 8 ga watan Julai shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Kasan auren yara ya karu a kasar Niger dalilin annobar cutar COVID-19 in ji kungiyar Soj Niger mai fafutukar kare hakkin yara. Dabbobin da ke biri a cikin garin Yamai bayan sati biyu ma'aikatan Meri na wantaransu. su. ko mai addinin islama ya ce a game da yin layya da irin wannan dabbobin za ku ji amsa daga bakin ustaz halalu yahaya a cikin labarin rahoton namu na musamman ya shahi batun sabihu saho'i kan batun takin zamani a ƙarshen labarin za ku ji cikakken bayani masu mu barkan mu da sake saduwa A ƙasar niger cibiyar da ke kula da bincike kan magunguna cewa da sermes mai nauyin kula da gwajin cutar COVID-19 ta samu tallafin wata na'ura wadda za ta ba ta damar gano kalolin cutar. Profesa Erika Adehosi, shugaban cibiyar ta sermes ya bayyana ma'anar wannan na'urar a cikin firar tasu da Olivier Asogbavi. En effet, le CERMES vient d'acquérir un séquenceur. Hakika, tsangayar CERMES ta samu na'urar jera bambance-bambancen nau'i. Amma kamun shigar allobar ba mu da shi a nan CERMES, yanzu muna da shi. Har ma an suma baiwa jami'an kimiyyar horo. Kuma ina ganin kamun kamawar mota za mu iya jera nau'o'in bambance-bambancen. Jerin nau'in bambance-bambancen na da babban mahimmanci gare mu. Yana da kuma mahimmanci ta fuskar jerin nau'in bambance-bambancen alloba-alloba. don shi ke ba da damar lura da bambancin kwayoyi na cuta. Gaskiya ne kamin jerawar muna da kumusan nau'o'in ganuwar al'amari. Da zaran an gano nau'in gada ita na'urar jerin ita ke ba da damar gano wasu sabbin nau'o'i. A ƙasar Niger, annobar cutar COVID-19 ta sa an samu karuwar auren yara. wannan al'amarin ya sa iyalle masu ƙaramin hini shiga cikin wani mawuyacin hali dalilin aurar da yaran nasu da suka yi kamar yadda Mohammed Haidara jagoran kungiyar Soji Niger mai fafutukar kare hakokin yara ya shaida ma Evelyn da Zumbe zuwa yanzu ba a yi wata ƙididdiga ba domin takai a fitar da nau'in wannan allobar bisa ga batun auren yara amma labaru daban-daban da suka zo mana daga furoje daban-daban da muke aiwatawa a wajajen da muke zuwa sun nuna muna ajin aunin raunin mai karuwa ne a dalilin wannan allobar da ta ƙara raunin iyalai kuma wani bin a yawancin halayen ma kai ɗaukin da iyalan ke yi don su rage aunin raunin da ke gare su shine na cikin gaggawa su ba da 'yarsu ga aure saboda zai zan wata ragowar ciyarwar baki guda mun samu irin wa'annan halaye da dama Auren yara na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo koma baya a game da batun karatun yara a cikin yankuna na manoma na jihar Agadas. A cewar mai kula da batun karatun 'yan mata ta da'irar Cirozirin, 'yan matan da ke karatu a yankin nasu sun kai kishi 45 cikin 100 na yawan 'yan makarantu da suka kai 3,400 wanda ake ganin cewa ya yi kaɗan ga dai ci gaban firar tasu wato ƙarin bayanin da uwar gidan sani fatima muhammad ta yi a cikin firarsu da ahmed fela a cikin ma'aikatanmu muna da karamci iya mata a cikin makarantun makiyaya shi yake jawowa uwaye suna hidda iyansu a makaranta don babu makarantar kwana da za su iya zuwa cikin shi a can birni idan sun gama karamin aji idan sun gama karamin aji dole ne a kai su a can college don babu makarantar kwana da iya matan nan za su iya zuwa su zamna cikin shi akwai kuma wata matsala shine na aurar da su da ake yi da wuri aurar da iya mace da wuri ba tare da shekarun sun kai ba babban matsala ke domin an ka diba ma ta fannin lahiyar jiki akwai yoyon hitsari. Shi yasa abu ne mai kyau su bar yaran nan su yi karatu har su kai ajin lise. Uwaye suna bukata a wayar musu da kai. Su san da kewa ilimantar da iya mace yana da mahimmanci. Nan da 'yan kwanaki al'umma za ta fuskanci sallar layya. A halin yanzu dai akwai bisashe sosai a cikin kasuwanni daban-daban na birnin Yamai. wasu masu sayar da ragunan sun bayyana masu lamutuka cewa kudaden ragunan ba su da tsada teji gona kai. Raguna akwai kam, amma can daji tsada gare su nan kuma lalle ban maganin sayar mai fa'ida. Ragon laye kam ana samun na jika saba'in da biyar, jika ɗari, jika dari da ishirin da biyar har sama da haka. Masu babban farashi to aikowa da nashi guri. Gini wadda bai. Kamar ragunan ga muna kawo su daga wajen jihar Maradi ko jihar Zandar ko jihar Tawa. Waɗansu ko ana hito da su da Najeriya. Lalle nan turaku tun jika talatin da biyar zuwa arba'in har zuwa jika dari uku dari hudu ana samun ragu. Amma mutane na ba su daga siya ka kawo jikan ka dari ka ce sai ka sayar ragon jikka da ribu a baka ba ta yi. raguna duka halin da kake da shi za ka samu daidai karfin ka kun san dabbobi akwai wani lokaci suna ƙara kuɗi nan da zuwa gaba za su ƙara tsada amma yanzu dai ba su yi tsada ba. dabbobin da ma'aikatar da'ira ta biyar wato suka dakatar bayan sun kai su a wuraren da suke tsare dabbobi cikin kwanaki goma sha biyar masu zuwa ma'aikatan na yin su in har masu dabbobin ba su bayyana ba kamar yadda sain umaru jami'in da ke kula da shigowar kudade a da'ira ta biyar ya shida mara rafikatu a tahir Karɓar dabbobi a furiyar yana wakana ne ta hanyoyi guda biyu. Akwai dabbobin da ke shigowa cikin furiyar ta ma'aikatar magajin gari sanadiyar yawon da suke yi a cikin gari. Akwai wasu dabbobin da an sace su ne. Ma'aikatan furiyar na da wa'adin kwanaki goma sha biyar na shirin isowar masu dabbobin domin su nemi abinsu. Bayan kwanakin hukuma za ta yi sanarwa ta hanyar kafafen yada labarai tare da bayyana kamannin dabbobin da ke cikin furiyar. Idan a sakamakon haka masu dabbobin ba su zo ba hukuma na da hurumin ba da izinin a gurbantaran waɗannan dabbobi ko mina wakana ne a gaban wakilin hukuma ana umurtar kwararre ya je ya gano dabbobin da idonsa sai ya bada misali na farashin kowace dabba ta la'akari da haka ne muke kaddamar da shirin wantaran idan aka sayar da dabbobin ana fitar da su bayan an yi musu allura kuɗaɗen da aka tara kuma za a rike su ne na ɗan ƙanƙanin lokaci daga bisani kuma a zuba su cikin asusun al'umma komi addinin islama ya faɗa kan batun sayan ragon layya ta hanyar kasuwar wantare ga dai abin da ustaz haladu yahaya yake cewa an mutum ragon da aka saya ta hanyar wantare bayya kan dacewar a yi layya da shi Allah ne ya nuna hakan saboda wani bin ragunan da ake wantare da su raguna ne da aka kama a rariya ko aka tsinta ayar tambayar nan ita ce abin da aka tsinta shin yanayin ƙa'idojin sun cika na ya zama halak ɗinka cewa da sharaɗin wa'adi na shekara ɗaya. An wa'adin ya cika idan aka saya ta nan ana iya yankan layya da shi to amma idan ya zama wa'adin bai cika ba kenan bai ya zama haƙƙin mutum har ma a ce ai sadaka da shi da sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Musulunci ya umarci musulmi ya nemi dabba kuma ya iya same ta cikin hanyar gaskiya ta halak a nan batun haɗayar ibada ne da sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Duk musulmin da ya cika sharuɗan yin layya ya kamata ya kiyaye wasu sharuɗa daga lokacin da wata ya kama har zuwa ranar sallah kamar yadda Ustaz Haladu Yahaya malamin Islama ya ƙara da cewa. annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kayyadar da lokacin da za a kiyaye yanke hu da gashin jiki cikin kwana goma na zulhijja ana tsaye da kiyaye yanke gashi har zuwa lokacin da aka yanka dabba kenan aka yi layya inda aka yanka dabba kenan mutum sai ya komo kawai rayuwa yau da kullum ya hidda gashin jikin shi ya yanke akai domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana mai cewa daidai da kowane gashi allah subhanahu wa ta'ala zai zai saka ma bawa kowane gashi na bisa kenan layya tana da kyau a kyautata aniya a yi saboda Allah kuma a yi abu mai tsarki a nemi abun da shari'a ta yarda da shi a yi unwani da shi a yi layya ba tare da matsa ma kai ba idan ba ada saboda Allah bai dora ma bawa abin da bai iyawa ba. A cikin jihar Talabere, yallai 461 cewa da mutum dubu uku ne suka fuskanci matsalolin tashe-tashen hankula a cikin ƙauyuka hudu na gundumar tera da kuma wallam wannan labarin rahoton kungiyar oem ita ce tushen shi a cikin fitowar da ya yi kan batun taitayin al'umma na yankin daga 22 ga watan yuni zuwa 2 ga watan julai shekara 2021 a cikin waɗanda suka bar gidajensu kishi 75 mata ne da kuma yara in ji rahoton na kungiyar oem mai kula da masu tafiye-tafiye da kuma 'yan yawon duka A lokacin bikin aure matasa a birnin Yamai na yin shiga iri-iri ta tufafin gargajiya. A cewar mai nazarin al'amurra na yau da kullum Sani Janjuna, matasan na yi wannan ne don su ɗaukaka darajar ƙabilu ta hanyar tsarin da ake ce ma fatin ƙauyawa. Ya ci gaban firar tasu da Fanta Shamsu. Matasa sun fi samun ƙwarin gwiwa na rungumar al'adu na aro, wanda ya sanya matasanmu suka samu ƙwarin gwiwa bayan la'akari da al'adunmu suna kubucewa musu. Don haka ne a yayin sabga matasa suna shagaltuwa wajen kallon al'adunmu na baya domin yin waiwaye adon tafiya. kamar yadda ake cewa a duba al'adunmu da suke ƙoƙarin ɓacewa domin farfaɗo da su abu na biyu kuma yana iya samar da wata dama wajen ƙarfafa hulɗa na wasan tabbastaka wanda ya sanya a yau ba abun mamaki ba ne a cikin irin wannan zaka ga ango ba'are ya yi shigowa irin ta bare-bare haka ma bare-bare suna yin shiga irin ta fulani. To come in very sabiye Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Tun watan Janairu na shekara ta 2018 gwamnatin kasar Nijar ya ɗauki wani ƙudirin kawo gyaran fuska ga batun takin zamani. Wannan tsarin ya yi daidai domin zai kawo canji a cikin al'amuran noma ganin cewa a lokutan baya fannin na da rauni sosai kamar yadda walgidan Nasir Aishatu magatakardar ƙungiyar masu kula da safarar takin zamani ta ƙasar Nijar ta shaida ma Muktar Hamadu. Yanzu shekara kimanin biyu da gwamnatin ƙasar Nijar ya girka wata sabuwar tsari bisa takin gana zamani da za a sayowa a saida ma manoman ƙasa su yi amfani da shi. Akwai ababe da yawa cikin wannan sabon tsari da za su amfani manoma. Ina tsammanin kuma wannan sabon tsari ya girku ya kama hanya. Mu masu kamfuna waɗanda ke zaman kansu za mu kama ma gwamnati wannan sabon tsari ya ci gaba a sayo takin ga zamani a kawo cikin ƙasa a saida manoma a farashi mai rahoto. rahusa ko da yake zanken sayowa takin ga a kawo cikin ƙasa ba abu ne da yake da sauƙi ba domin tun can a ƙasashen waje takin ga yana da Gwamnati ta saki mara a wannan bangare ko a bangaren masu zaman kansu kuna da karfin wadatar da manoma da takin zamani a dukkan fadin kasar Nijar. Sayan sector nubo, nusom. To yanzu dai muna cikin wanga sabon tsari ko da yake a dama ba zammai muke ba muna kama mu da gwamnati. Misali wannan kamfani na kaima idan zai sayo wa takin ga ya kawo mu zai sa mu sayo shi mu kawo. A yanzu muna ga dibi yanda za mu yi mu samu jari isasshe da zai sayo takin ga kasashen waje mu kawo cikin ƙasan muna nema kuma da masu hannu da shi su tallafa muna takin ga a sayo shi a kawo a saida ma 'yan ƙasa a cikin farashi mai rahusa to idan gwamnati ta janye jiki daga wannan bangare na takin zamani ko ba ku da fargabar hauhawar farashi l'etat faisait une subvention globale gwamnati za ta kama domin takin ga farashin shi kai yayi yawa har ya fi karfin manoma kuma gwamnati da waɗanda hannu su suke ciki sayowa da saisuwa na wanga taki za su taru a diba kuɗin da ya kamata a sai da takin ga don manoman ƙasa su samu su yi amfani da shi mu masu kamfuna da suke zaman kansu mu aikin mu cikin wanga sabon tsari shine sayowa wanga takin waje mu kawo shi farashi da muke saida ma 'yan kasuwa a haka kuma za mu saida ma manoma domin su same shi da rangwame ko za ku iya eh, samar da takin zamani a ko ina cikin ƙasar Nijar? C'est vraiment l'objectif. to wannan shine bukatun mu za mu yi aiki tare da waɗanda suke cikin wanga sabon tsari a gaskiya zanken kasuwanci ne amma abin da muka fi bada karfi cikin wanga sabon tsari shine manoman ƙasa su samu su sayi wanga taki da sauran abin da ya sauka kenan a game da labarin na wannan maricin mahuta lahiya Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, Kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Niger.